والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم bayan an yi wannan bayani da ya gabata sai ya komo wannan shine farkon hizbi wallahu ya dawo ila da salami Allah na kiran mutane zuwa ga gidan aminci kun ga wato kenan kowa cikin tsoro yake amma Allah na kira zuwa ga gidan aminci wa hiya aljannatu wato ita ce aljanna kenan yana kira ga mutane su shiga aljanna bid'a ila iman to ta yaya yayi kira zuwa ga shiga gidan aminci wato kiran da ake yi ga yin imani da annabawa annabinsa والدعاء ترغيب للناس في الحياة الأخروية كذا نن شيني كرنت أبنا قدأت الدمتاني قرأيوة الآخرة إذا ترغيبهم من الحياة الدنيا بايا أصورة الدسو rayuwar الدنيا kun gane ko wai ya hadi man yasha kuma Allah na shiryar da wanda ya so ya shiryar ila sadadin mutakin zuwa ga hanya wadda amalai a ita ce addinin musulunci lil na hasanul husna للذين أحسنوا الحزن وزيادة ولا يرهب وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. توبة الله أنا كده زوجك ده أمين شيبان. to wanda ya karba sun ka kyautata aiki ga abin da za a ba su lillazina asalul husna waɗanda sun ka kyautata imanin su to suna da abu wanda yake kyawo duka shine aljanna wa ziyada ba ma aljanna ɗaya ba da ƙari wato hasu ga Allah cikin aljanna kama fi hadisi muslim kama yadda ya cikin hadisin muslim ganin ubangiji cikin aljanna ya fi aljannar daɗi wala yarhaqu wujuhahum qatarun wata kura ba za ta rufe uh, uh, huskokin ba in sun shiga aljanna wala zilla ko wani bakin ciki ba zai rufe huskokin su ba ulaika sabul janna wadannan samu wannan kira suka karɓa su ne mutanen aljanna kun fiya khalidun su masu dawwama ne ciki to ci gaba والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عظيم كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون to wallazina kasafu waɗanda yake sun aikata ayyuka muyagu wato kenan sun kai shirki to jaza'u sayyi'atin misliha bayan haka nan kamin a faɗi hukuncin su an ka tsaya aka ce to duk laifi guda wanda ka yi gwargwadon wato abin nan zunubi guda za a baka kowane duk wanda waɗanda sun ka aikata muyagun ayyuka alhali kowane aiki mugun aiki guda sakamakonsa zunubi guda wanda a daidai da shi ba a ninkawa to su waɗanda na yi muyagun ayyukan nan kawai har sun ka rinjaye su watar hakum zilla walakanci yana yana ruhe su ma lahu min Allah min asim ba su da wani mai tsare su daga Allah in yayi in tashi musu azaba ka annama ubusha wujuhum kida min al-layli muzlim kamar kuma in mutun ya gansu a lahira kamar an yanko wani abu yanki na dare mai duhu an an sa ga fuskokin su ya rufe su kun fahimta ko min al daga dare musliman wanda yake mai duhu aw ulaika ashabun ulaika ashabun nar waɗannan sune yan wuta kun fiya khalidun su masu dawwama ne ciki kamar an yanko dare wato tsananin duhun dare an an sa musu ga fuska Allah tsare mu to ci gaba wa ya ma jami'an thumma naqulu lil ajrahu ma kanakum antum bayyana ومات شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون To kuma a ambata lokacin da waɗanda na ɓatar da waɗanda an ka ɓatar suke jayayya a lahira. Wato yau mana shirhum jami'a ranar da muke tara mutane gaba ɗai sun mana kulin ladina sannan mu ce mu waɗanda na yi shirki na haɗa wani da Allah. kuma antum wa shurakakum ku koma wurin ku da ku da abin waɗanda kun ka bauta ma waɗanda kun ka hada da Allah ku ku kama wurin ku daban ku da abin na abin fa zayyalna bainahum mun ka bambanta tsakanin su mun ka hidda mu'minnai daban su kuma daban kamar yadda an ka ce umtazul yawma ayyuhal mujrimu ku zan daban ya ku kafirai masu laifi bayan sun zan daban su da su da gumakansu wa ah, to duk abin nan duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba shi a gunki wa qala lahum shurakahum wato sai su masu abin bauta wannan nasu suka ce musu ma kuntum iyana ta abudu mu kan ba mu kun kazan kuna bauta ba wato mu dai mun kire ku ga banna kun yar wata hujja saboda haka ku kun ka banda kanku fa kafa hmm. billahi فكفي بالله شهيدا بيننا وبينهم إن كنا عن عبادتكم لغافلين sai dai waɗanda gumakan su ci gaba da cewa wa billahi shahidan baina bainakum Allah ya isa zan shaidu tsakaninmu da ku in kunna an ibadatikum da gafilin lalle mun kasance waɗanda ba mu sani ba ga bauta ku lokacin da kuke bauta mana ai ba mu ko sani ba Hmm. wato Allah kuma ya shaida wannan ibada da kun kai muna bautar da kun kai muna duk ba mu sani ba wato haka su za su ce musu eh kunalika ta zuru kullu nafsin ma aghlabat wa rudu ila allahi al-haqq wa dhalla anhum to bayan waɗanda ake bauta masu barranta sun ce su ba sani ba kuma Allah a shaida sai kowa ya komo da yana jaraba aikin sa to mini kowa ya diba ina aikin da ni to alika tablu kullu nafsin ma aslafa wato a ran nan wato kuma wannan lokaci kowace rai sai ta jarrabi abinda ta aikata abinda ta gabatar kaddama min al'amal na aiki ta to da diba ta yi nadama wa ruddu ila Allah a mayar da su zuwa ga ubangiji maulahum alhaqi wato ubangijin su na gaskiya ba ubangiji wanda ba na gaskiya ba a maishe su zuwa ga Allah wanda ubangijin su na gaskiya a'a wa radda don ma kanu yaftarun kuma abinda sun kaza suna kaka na cewa wani zai cece mu ko wannan gunki zai amfane mu duk sun bace babu aya mutum ne eh, ne ya eh, shi ne eh, da mutane da abin nan ah, gumaka ai abin nan representation ne na mutanen da ake bauta ma hmm. mene ne ina ne akwai alif ko da yake ba abin nan ba a kiyasi da shi don ba jam'i ba wawul jama'a ba ne قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون to wannan yana nunawar kowane mutum ya san Allah shi ɗaya an rabu ah, uluhiyya ita ce ah, ba yarda ba kullum ka ce musu man yarzuku min samai wane ne ke baku abinci daga sama ya aiko da ruwa abin ciyawa ta hito ta hidda tsiri kuna ci wane ne wal ardi da kasa bin nabat da tsiri wane ne amman yamliku sama wane ne ya mallaki ya yi muku ji abin wal absara da gani wane ne ke yi muku ji da gani wa man yukhrijul hayy min al-mayyit wane ne ke fidda mai rai daga mamaci ya fidda da daga mani matacce ko kuma ya hidda malami daga jahili wa yukhrijul mayyita min al-hayy ko yahidda matacce daga mai rai kamar ya hidda abin nan mani daga abin ko kuma ya hidda kwai daga daga kaza ko kuma ya jahili daga malami wa man yudabbiru al-amra wane ne ke tsara al'amari ga yadda yake gudana tsakanin talikai kun ga wato wannan duk za su ce fasai kunan za su yi kirari ce Allah ne to in kun yarda Allah shine injiniya wanda ke yin waɗannan abubuwa duka fa musu, ce musu afala tattakun to don mi ba ku tsoro ba ku ciya kenan ba ku ciya shi da yake faɗin kenan yadda ake kwance-kwancen da ke gudanar da waɗannan abubuwa ne ko wani injiniyan da ya mota ai ke rubuta abin nan littafin eh, gyara da tuka ta da komi yadda za a yi inda ka yarda shi injiniya ya yi ta to ka saurari abin da ya faɗa kenan kun gane ko to ci gaba فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأني تفرحون To, tun da kun yarda Allah shi ɗaya ne ke rayarwa ya kashe kuma shi ne ke baku abinci da shi ke baku ji da gani, to, fa zalikumullah to wannan shi ne Allah, mai yin waɗannan abubuwa shi ne Allah, rabbukumul haqq kuma shi ne Ubangijinku na gaskiya. saboda ka duk wanda ba shi ba ba na gaskiya ba ne eh wato amma za ba da haƙi ne bayan gaskiya illan da sai bata tunda an ce ga gaskiya ka ta sai mi sai bata Allah ya tsare mu laisa ba da hugairu babu wani abu bayan bata sai gaskiya bayan gaskiya sai bata kuma a hada al haqa duk wanda ya kuren gaskiya wa ko ibadatu la shine bauta ma Allah wa qafil da la sai ya fada cikin bata fa anna tusrafuna ya ake karkatar da ku daga imani na kwarai bayan dalili ya bayyana ya ku mutane hmm. kun fahimta ko to Allah ya tsare kazalika kazalika haqqat kazalika kamar da yadda an karkatar da waɗannan daga imani bayan tabbatar da lillahi haƙar kalmatar rabbika haka nan wato kalmar ubangijin ka ta tabbata alladina fasaqu bisa ga wadanda sun kai kafirci wato sun fita daga hanya wahiya shine innahum la yu'minun wato ba za su imani ba matukar mutum ya san gaskiya ya kita to sai Allah ya hana shi imani har abada Allah ya tsare mu amin hmm. ويعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأني تؤفكون قل كتير hal min kuma yabda halka shin waɗannan da kuke bauta ma cikinsu akwai wanda ke iya kaka halitta yayi sun mai idu bayan kanan nan kuma ya kashe shi ya mayar da shi kamar yadda yake yunshul halqa ya kaka halitta ai al makhluqat yayi makhluqa ya suma yi du sannan ya mayar da shi lil hayati ga rayuwa ba da mutu bayan mutuwa fa fihi ilzamu al hasm bil jawab wannan kenan kamar abokin husuma da an kai mai wannan tilan ne ya jawabi ce a a ba su yi kama ya sihu eh, kamar da ya inganta bi ma ya tarifu biki ai ya sihu aidan wato in yayi ikrari yace babu mai yin haka na sai Allah to wato kenan eh, bi ma ta bayyana ko sai ya inganta kenan ga abin da hujja ta bayyana wa tabbata da haqiqatuhu li quwwati burhani don tsanin wata wannan hujja faliza don haka ju'ilatil eh, i'adatu kalbada eh, don haka wato mayarwa ta zan kama farawa al'an ba haka nan ba ai mayarwa ta ta hi sauki bisa ga farawa kun gane ko kalbada fil ilzami li dhuhuri burhani wato ga lazimtawa ga bayyana eh, hujjarta wa illam ya ta rufu biya in ko ba su yarda cewa ana mayarwa ba ko da ba su yi ikirari ba wato in haka za su ce domin wanda ya fara in an ce yana mayarwa bayan mutuwa babu mamaki domin fara ta hi wuya kun gane ko in ka yarda ya fara to me ba ka yarda yana mayarwa kaga ba ka yi ba babu wata hujja ولذلك امر الرسول ان an yanuba عنهم don haka wato ya umarci annabi shi hada matsayin su fil jawabi fa qala qul kati Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu Allah shine ke fara halitta kuma shine in ya mutu ya abin nan in abin halitta ya mutu ya yi shi fa in qabilu hadha al-jawab in sun karbi wannan jawabi to na magana ta ta, ta tabbata illa budda min qabuli domin tilas ne babu babu wani jawabi wanda za a karba fala jawaba gairu babu wani jawabi in sun karba fa kullum ka ce musu fa na tuka kun to ya ake karkatar da ku in kun yarda da wannan jawabi babu abin nan babu mai fara halitta ya mayar da shi sai Allah to dan me abin ake karkatar da ku ga bauta masa sai kun hada shi da wani to wani nan ku ba shi halitta ba shi halitta ba ya mayarwa mi an gare shi to ci gaba من قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون قل كتير مسكما hal min shuraka'ikum eh, man yahdil lil haqqi cin cikin waɗannan da kuke bauta ma tare da Allah akwai wanda ke iya shiryarwa zuwa ga gaskiya liddal batil wato kenan shi ce wannan gaskiya wannan ba gaskiya ba akwai mai iya yi ala kuje wa khalqil ihtidai wato da halitta shiryarwa akwai mai iya halitta shiryarwa kul ka ce Allahu di man yasha'u Allah ka ce Allah shi ke shiryar da wanda ya so ya haƙi zuwa gaskiya wa kullahum aila kuma ka ce musu awa man ya hadi ilal haqqi haqqu shin wanda wanda ke shirirwa zuwa ga gaskiya shine Allah shine ya cancanta a yi ta ba abi amma lahidi ko wanda bai shirye da kowa kun fahimta ko a ashe kenan wanda bai shirye da kowa shi ya kamata abi ko ko wanda yake mai shirye da wani illa an lahidi shi ma kansa bai a shiryuwa da kansa bai iya shiryuwa da kansa balle ya shiryar da wani wannan ko yana shiryar da wani wane ne yafi cikin su wato eh, illa an yi huda sai fa a shiryar da shi kawai wato wanda yake bai shiryuwa da kai ne sai an shiryar da shi ya ah, fi ko kuma shiryar da wani ya fi to tunda kun yi wannan jawabi fa malakun kaifa kun me yasa ne ku yaya kuke wannan hukunci batacce ku ce wannan amfanin ku ai hada hukum da fasu da wannan hukunci ba ta ce min ittiba'i ma la yahiqu ittiba'u na bin wanda bai cancanta a shi ba kamar mai cewa wani abin wali ya yi hushi ya ɗebe imanin wani ya sa cikin zakara to bai ɗebe don me bai ɗebe kahirci ya sa cikin zakara mu huta da kahirci ko mai eh, ko bata ta abin hakko mutane su yarda da wannan magana cikin mutane mutum ya faɗi wannan magana ba kunya Allah sauƙaƙe Ah, kun fahimta kun sun ba ala anna man abudu ghayra Allah sannan yayi tambihi cewa duk mai bauta ma wani Allah la ya abudu ala yaqinin da shakka yake yi duk wanda yayi wata bauta wanda yake ba Allah ya sa shi ba to lokacin da yake yi bai amince ba wala ya tabi aqalan kuma ba hankalinsa yake bi ba fi fi amalihi ga aikinsa wala hujjatan kuma ba wata hujja an kace don me zai ce ah, na ga uwaye na yi kawai hmm, amma babu wata hujja qala Allah ya ce gashi nan وما يتبع أكثرهم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. To gashi mai nunawar duk mai bauta mu wani Allah in dai ba gaskiya mutum ke yi ba ba ibada kwarai ke yi ba to da shakka yake yi wa ma yatabi aktharuhum illa wato mahi yawan su masu bauta mu wanda ba Allah ba ba su bin komi sai zato wahiya mai rauni min gairi iltifatin ila fardin min arqamin awradil ilmi ba ba yana kula da kowane irin nau'i na ilmi ba illa kawai eh, mun ga uwaye na yi fadalan an yasluku masalik al-adilla balle ma su nemi wata hanya ta ta hujjoji asahiha ta ingantacci alhaji masu shiryarwa ila hanta zuwa gaskiya wato babu wani abu ille kawai abin nan bi dai al-mabniyati ala muqaddamat al-yaqiniya babu wani gaskiya babu wasu hujjoji waɗanda yake za a gina bisa ga abin nan muqaddama shine abin da za a faɗa mutum wanda ya yarda da shi kamar a ce ana lam akun sumu kuntu ni da babu na nizamu duk wanda yake da babu shi sannan ya zamo to lalle akwai wanda ya samar da shi kun ga wato in an yi magana wadda kowa ya yarda a ai hukunci a kai shine abin nan an gini akan muqaddama ta ta yake kun kun fahimta ko wato mahi yawan su kenan akan zato yake ba akan wata hujja ba fa yabhamu malmuna hako wato abin nan balle su fahimci abin da hujjar ta kunsa wa yaqifu ala ko, ko su tsaya su yi aiki da abin da ta hukunta wa butlan ma Khalifa kuma su gane bannar abinda ibada nan da suke yi ba ta da kyau wa inna ma qalladu fihi aba'ahum sun dogara da uwayensu kawai bayan shi babu wani abu sai a ce malam wani da ya mutu da baban na mutu Ba ce kullum ne suke yi to sun yarda da su hmm. eh, inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a zato baya wadatar da komi ga gaskiya tilas ne mutum ya komo ga gaskiya wanda ya nemi gaskiya ya yi kuskure ya shi wanda ya bi wani da zato da zato akan gaskiya shi ke kun gane ko wanda ya bi wani wanda ya nemi gaskiya ya yi kuskure ya fi wanda yake zaton wani da gaskiya ya bi shi ba da abin da bincike ba hmm. fi ma yutlab minhu ilm inna allaha alimun bima yaf'aluna allah masani ne ga abin da mutane ke aikatawa fa yujazihim alayhi saka musu akan wannan aiki to ci gaba akwai dai dan saura kadan sauran aya wa ma kana an min dunillah walakin ko mu aje wannan ah, bari wannan abin nan sai can baya ya yi magana wannan qur'ani yana zakkowa da shi ba saboda hujjojin da an ka ambata a can to nan ya ci gaba da maganar qur'ani daga Allah yake wa ma kana hadal qur'anu an yutara min dunillah wato wannan qur'ani bai yiwa a kaka shi a jingina wato ba wai daga Allah yake ba wa jingina ga Allah kawai walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi amma ya kasance gaskata abinda an gabanin shi na littafai wato domin duk abinda littafan sama sun ka kunsa na gaba gare shi ya kunsa shi ya gaskata su wa tafsilil kitabi kuma ya da bayanin littafi ay tabyinu ma kataba kullahu bayani ne ga abinda Allah ya rubuta min al ahkam na hukunce hukunce ga gaida da wani su ya ƙara akan sauran littafan sama da wannan bayani da kuma karin hukunce hukunce la raiba fi babu shakka cikin sa na rabbil alamin daga ubangijin talikai yake babu shar domin inda ba daga ubangijin talikai yake bai yi wa wani mutum wanda bai halarci waɗancan littafai ba ce ya taho da abin da sun ka kunsa ba da ya san su ba to ci gaba am yaquluna قل فاتوا To am ya ƙulu tara ko za su ce Muhammadu ne ya ƙaƙa shi, ai, ihtalaqahu Muhammadu, wata Muhammadu ya ƙaƙa wannan abin nan Ƙur'ani ya yace daga Allah ne. Kul wato ka ce, in ya Muhammadu balarabe ne ɗan uwanku, in ya yi in shi ya yi shi ku za ku iya kenan, don duk abin da wani mutum ya yi sauran wasu mutane za su iya. ka ce musu fatu bi suratin ku zo da sura guda mithlihi kamar yadda yake ga fasaha da balaga ala wasil ibtira'i bisa ga hanyar kakawa fa innakum arabiyyun fusaha mithli wato ku larabawa ne masu fasaha kamata menene bambancin fasaha da balaga abinda ana iya fasaha magana da in mutum yayi kowa yana iya ganewa da sauri balaga fa balaga kuma magana wadda yake wato an yi ta shiryayya wadda yake wato in wawa ya ji zai iya ganin kamar yana iya yi amma in ya zo zai iya yi to wato masu abin istilahin fasaha wato shine mutum ya faɗi magana mai sauƙin faɗa wato babu bai amfani da kalmomi masu wuya bai amfani da tarkibi mai wuya ko mi sauƙi shine kamar da yadda ka fassara balaga jahili yana tsammanin yana iya faɗinta don sauƙi amma wato sai ya tashi faɗi ya kasa abinda abbalaga wato ka ƙarfafa magana wajen ƙarfafawa kada ka ƙarfafa inda ba wajen ƙarfafawa ba kun gani um, balaga in ka ce zaidun ƙa'imun ko kuma da hausa in an ce zaidu ne tsaye ba daidai ne da zaidu ya tashi ba a'a zaidu ne tsaye ni amana shi zaidu ya tashi fa ya tashi ne amma ba sai da ƙarfi kamar ce ba kai ya hausa ba <laughs> wato eh eh to menene ma'anar zaidu ne tsaye eh shi kadai ne tsaye wato zaidu ne tsaye ba amru ba eh, zaidu ne tsaye ba amru ba eh, wanda ke tsammanin wani ne ko kuma akwai wani tare to a sai an yanke zaidu ne tsaye to zaidu tsaye ne tsaye amma zaidu ya tashi baka hana wani ya tashi ba amma shi dai ya tashi amma baka hana wani ya tashi ko abin nan ba ka gane to <laughs> sanin wannan ka'ida ita ake ce ma balaga yana yiwa mutum ya yi abin nan ya yi magana da fasaha da komi amma babu balaga ciki kamar mai tun farkon magana ya ya gida ya ce wallahi lahiya lau wa ya ce kai rantsuwa wa ya yi ma musu don da kace wallahi ya nuna kenan wani ya ma musu ya ce ba lafiya lau suke ba babu balaga ciki kun gane ko ku kawo sura wadda ta yi kama da shi ga fasaha da balaga eh? wad'u lil i'anati alaihi man istata'tum kuma in kuna so wato ba wai ni ku mutum guda yayi ba kuna iya taruwa duk gaba ɗaya ku taru duk wanda kuke so ya taimake ku ga yin sura guda duk wanda kuke so ku kira ki kire shi taimake ku dunallahi amma banda ku nemi taimako da ubangiji in kuntum sadiqin in kun zama ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين to ban a'a wato ba mai zakuwa da sura suke iya ba su iya zakuwa da sura kazzabu bi malamin hidu bi ilmi sun karyata abinda basu san hakikanin shi ba wato tun mutum bai san gaskiya abu bai ce karya ne kawai wannan ma ya timta wilu kuma fassara shi bai zo musu ba abinda fassara shi wato ba ta wa'adin abin nan ta karyatawa da sun kai wato bai zo musu ba akibatu ma fihi min alwa'id karshen abin da a cikin kacewa bai wa da zo musu ba kadhalika takdhib kamar dai wannan ƙaryatawa kadzaba alladhina min qawlin waɗanda an gabanin su suka ƙaryata ba su dai a farko ba duk fere iri guda ne na gabanin su sun ƙaryata manzanni kamar yadda su suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam fanzur kai kana akibatu zalimin kadibiyar da karshen masu zalunci yake zama bi takazibi rusul wanda ke ƙaryata manzanni da karshen su ke zama bibi karshen su waɗannan farko kamar yadda ƙarshen su ya zama haka ƙarshen na yanzu zai zama ay akhir amrin ƙarshen al'amarin su min al-halaki wa ta'una halaka wa kadhalika nuhuliku haula haka nan muke halakar da waɗannan mutane masu abin nan masu ƙaryatawan manzo to ci gaba eh wannan ƙaryatawa hmm. tana nan har yanzu har yanzu tana nan ya an karanta qur'ani yace bai yarda ba eh, ko an kace ga hadisi annabi yace bai yarda ba ba da ya ko ya karkace duk dai wanda ya karkace bai yarda ba kenan eh, Allah ya tsare mu eh ake yanzu tun mai faɗa maka hadisin zai ja maka larabcin hadisin ko ko ko sai ya zo maka da asani da dukkan su don ka yarda da shi a'a wato inda za a yarda ga littafin da an ka yarda da shi yanzu hadisai yana da wuya wani ya taho da hadisi daban wanda yake ba san shi ba tilas ya faɗi cikin littafi kaza don a tabbatar da hadisin kafa akwai wasu su kawai sai mutum ce hadisi na wuri kaza don sai dai ko koyi ambaci wani littafi da babu shi a duniya to wannan ba sai ku neme shi ya kawo ku ya karanta muku ku gani ba kace alaga ta malam littafin da ka ambata amuna ba mu san shi ba amma muna son ka nuna muna shi kuma ka nuna muna don mu amince kun gane ko hmm. ba faɗa ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين cikin mutane na makka ko abin nan man bihi wanda ke imani da qur'ani li ilmi llahi zalika min domin Allah ya san zai imani wa minhum man la yu'minu bihi daga cikin su kuma akwai wanda ba zai imani da shi ba har abada duk hujjar da an kawo masa sai ta ƙara bar da shi wa rabbuka alam bil musidin ubangijin ka shi an masani ya kowa sani ga masu banna wannan tsoratarwa ne kenan gare su ko sun san kansu Allah ya fi su sanin kansu ma wa in kadzabuka wa in أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم أقوى daga kuma abin nan akwai daga cikinsu wa inna rabbak in kadzabuka in sun ka karyata ka kulli amali wa lakum amalukum aiki na nawa ne naku kuma naku ne ko wani a bashi za a bashi sakamakon aikinsa antum bari'una ma amal ku kun barranta barrantattu ne daga abin da nake aikatawa wa ana ma mimma ta'malu ni kuma barrantacce nake ga abin da kuke aikatawa al huwa ikhtisasu kullu wahidin bi af'ali ko wani yake bantu da ayyukansa wa bi samarati af'ali da amfanin ayyukansa min athabi na lada wal iqab ko azaba fal'ayatu kama ayan nan tana nan ana aiki da ita har yanzu wanda ya aikin kwarai musu abin alherin zai zo gare shi wanda ya cuta cutar nan ba ta ketare shi gare shi ɗaya za ta zo kun fahimta ko to ci gaba أما أنت wa minhum man yastami'una ilayka daga cikin kafirai dai akwai waɗanda yake suna zuwa suna sauraren annabi lokacin da yake karatu amma sauraren don su samu wurin suka ne kawai ba don wai su amfana ba wajen su amfana eh, kurame ne ba su ji afa an tunu summa an kace ma annabi kai kana iya jiyar da kurma kurame eh, shabahum shabahum bihim ya kamanta su da eh, bebaye kurame fi adamin intifa ga rashin amfani bi ma yutura alaihim gabin da ke karanta musu suna zuwa har su tsaya suna saurare ni amma ba wai don su yi amfani ba don su samu hanyar suka kawai an ka siranta su da kurame kenan ba su ji ko sun ji ji ba mai amfani ba walau kada iya jiyar da su walau kanu la ko da ba su hankali ba ya ji sannan kuma bai da hankali to ana iya jiyar da shi ba zai yi ba balle su yi tadabburi illa yumkinu fa bai wa ai fahimta liman ijtama fihi faqad as-sami wal aqal wanda yake rashin ji da rashin hankali duk sun hadu gare shi to ya za a yi ya ji ya fahimta wato kenan ba zai yi ba Allah tsare mu haka haka kafiri yake wanda bai son gaskiya to ci gaba wa minhum man yanzur ilayka akwai kuma daga cikin kafirai wanda ke dibi zuwa gare ka wato ya dora dibin ka wato da da mugun nufi afa anta tadlu umya to kai kana iya shiryar da makaho ko da yake dibin nan idanu ne turu turu amma bai gani kana iya shiryar da makaho walau kanu la ko da sun zan ba su da Ah, ko da sun zan ba su da basira ba su tunani ai walau lamma ila adamil basari adamul basira domin la yusiru nan ba su da basira wato yana bibin ka idanu turu turu kun babu basira babu ganin waje babu ganin ciki don gani na ciki na hankali shi basira ganin ido na waje shi basar, to baya da ko guda fa innal maqsuda min al ibsar abinda ake gani ake nihi da ibsar wato fahimtu dani al itibaru kula wal istibsar da abin nan neman fahimta wal umdatu fi dhalika alal basirati inda yake adiba a gani a gani a fahimta to ya danganta ga basira ولذلك al الأعمى ma la yusinu kul basir don haka yana yiwa makafu wanda yake ah, mai basira yayi abu ya kyautata shi fiye da mai gani amma ba yadda da basira ke ke kyautatawa ko bai yi wa kaga makaho ya zama malami kaga idanun kuru-kuru ko ana karatu hankalinsa na wani wuri wata al'ahmaq wawa fa ita ijtama a fi humq wal ama inda yake wauta da makabta sun hadu faqad sadda alaihi babul huda saboda haka wato kofar shirya ta ta kulle kenan shabbahum bi fi adam al itidai wato ya ya kamanta su da bebaye abin nan makafi mahaukata ga rashin shiriwa bal azam hamma ya hi girma fa inna halata amal absar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur domin cikin wata aya an ce basira gani ba ai makabta amma abin nan zukata waɗanda a cikin kirji eh, waɗanda a cikin kira za su ne ke makabta wajabu lahu fil jumlatayn mahdhufun wato an ce ko da ba su gani ai la tusmi'uhum wa la tahdihim ba ka iya ziyar da su ba ka iya shiryar da su ala kulli halin ga kowane hali ah, makaru ko mabrulatan ga kowane hali wanda an ka kaddara thumma qabal kalama bi qawli ta'ala sannan ya taqibin abin nan magana da magana da To inna Allah la zalimu nafsa Allah ba shi zaluntar mutane da komi walakin nan nasu an husa mai amma mutane kawunan su ne suke zalunta kun gane ko wato abin nan kun ga fassara Qur'ani wuya gare ta kila idan an yi fassara an ce Allah ba ya zalunta mutane da komi amma mutane ke zalunta kansu kaga kowane bahaushe zai gane wannan kuma wannan fassara ba ita daidai ba eh, lalle Allah ba ya zalunta mutane da komi amma mutane kawunansu kawai suke zalunta mutane ke zalunci kuma zaluncin nan bai koma ga kowa sai ga kanku eh, kun fahimta ko eh, don haka wata da yawa wasu na ba su gane fassarar da hausar da ni domin tilas ina kula da waɗannan abubuwa tilas ne sai mutum ya koye ta eh, ko ka iya hausa kuma sai ka koyi mi ake don mi an kai irin wannan a'a shi ga wannan ko gane ko na na tauhidi in ba haka ba yake ba su ba cewa sun kai ba ita an magana cewa sun kai kaya ce ta magana Allah can ta zati to wai shi hikato wanda wanda yazo da a to ashe kenan ba magana Allah ba ce a to abin ya kamin ta zo gare shi fa ai in ya ji to jibril to jibril ya ce kuma Allah ya sa mai wannan a to shi ko yayi mai ce Ah, abin nan kun gani kenan duk an rusa an rusa magana amma ga sha mutane na cewa mu ash'arawa ne mun kuwa ash'arawa karkatattu daniya waɗannan ba su saba domin qur'ani ya taho da su amma kuma abin nan Allah ya taho wa kallama Allah Musa ta kalima to kace Allah ba shi magana da larabci kenan wannan qur'ani abin nan taurata da injil duk sun zama magana Allah ba shi ko ya ce yana yi ka ce a ah, Allah ka iya ba abinda ka faɗa ba daidai ba ha eh ko kallama Allah Musa ta kalima Musa wani ba sai فتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ومنهم من يستمعون إليك ومنهم إيه؟ أربعين أوكو تو ومنهم من ينظر إليك أقوى daga cikinsu wanda ke dibi gare ka afa an tadlu umya kai shin kana iya shiryar da makaho arba'in da uku oh eh, shi abin arba'in da uku a hudu to ai ban karanta shi ba ni inna Allah la yuzlimun nasa shay'a to Allah baya zaluntar mutane da komi walakin nan nasa an fi son yuzlimun amma mutane kawunan su sun kazan suna zalunta eh, shine mun ka koma ga maganar abin nan ai lamma hakama Allahu ala ala ahli shaqawati lokacin da Allah ya yi hukunci bisa ga mutanen rashin arziki bi shaqawati na cewa za su yi rashin arziki li qada'i domin haka ya hukunta wa qadari kuma haka ya kaddara a asabiq fihim fihim wanda yake wannan shi a kaddara da ya musu tun azal na cewa wato za su shiga wuta kun akhbara fi hadhihi al-aya anna taqdira shaqawati alaihim ma kana zalika zulman minhu wato kaddara musu cewa za su shiga wuta ba zalunci ne daga Allah ba يتصرف في ملكه كيف يشاء دومين domin Allah na في cikin dukiyar shi yadda ya abinda ake ce mazalunci ka shiga cikin dukiyar wani kai aiki ko ko ka ɗiba shi azalunci amma in kai adda abu kana da kudin ka wannan ka ɗiba ka jefa ruwa wannan ka ɗiba ka jefa wuta wannan ka ɗiba ka yi sadaka ba a caka zalunci ko ana caka yi eh? eh abin da yasa almubazzaranci don ba dukiyar ka bace an ce kai wakili ne na Allah gare ta ga yadda za ka yi kaga in kai ba daidai ba ka kai kai zalunci don ba taka ba to amma Allah shi yadda abin shi mutlaqan ka gane ko to saboda ka shi duk yadda yayi babu zalunci to abin nan eh, yana tasarrufi cikin mulkin sa kaifa yasha yadda su wal halqu kulluhum abidu halitta dukan su ko waɗanne iri ne masu hankali da mara hankali bayan sa ne wa kullum mutasarrin fi mulki duk mai tasarrufi cikin mulkin sa yayi da ya ga dama cikin mulkin sa la yakunu zalim bai zama mai azalunci wa inna ma qala walakin an-nasu anhu fam yazlimu to dan me yace mutane kawunan sun kazan suna zalunta anna al-fi'la masubun ilayhi domin su ke aikata aiki bi sababil kasbi wato su ke sana'a kenan ga aikatawa wa in kana qad sabaka qada'ullahi wa qadarihi fi ko da yake wato hukuncin ubangiji ya gabata kaza su kun gane ko eh, khalaqakum ma ta'malun da ku da abinda kuke aikatawa don Allah shi mai eh, mai shi ku halitta wallahu alam eh. hmm. wa anzirun kai musu gargadi yau mana hashurun ranar da muke tara su wato ka allam yalbasu kamar ba su taba zama ba cikin duniya ko ko cikin kabri radda an ka tayar da mutane sai suka kamar ba su taba zama cikin duniya ba ko kuma zaman da sun kai cikin kabri kamar ba su zauna ba illa sa'atan min minan nahar sai sa'a guda ta rana kun san rana akwai sa'a goma sha biyu ciki wato kenan kamar sa'a guda ta cikin rana li hauli ma ra'aw don tsoron abin da sun ka gani wajen latu tajbi halin min al-damir fi nafsi wa wato za mu tayar da su kamar ba su taba zama cikin kauri ba ko ba su taba zama cikin yinin cikin duniya ba sai gurgurdon sa'a guda to idan an ka tashi aka haɗu ana sanin juna in ya ta'arafu na bayanan suna sanin juna tsakaninsu ya arifu ba duhun balan sashe na sanin sashe idan abu isu lokacin da an ka tayar da su wato uba ya san ɗaya-ɗaya, amma gudun juna suke yi kai ya ce ai ba kai min tarbiyya mai kyau ba ba saboda haka kai ka cuce ni kun gane ko sun ma yanka ta ta'arufu li da tilhawli bayan haka bayan sun gane juna sai kuma a yanke kowa ya rikice don tsoro kun fahimta ko kada ah, khasir alladhina kadhabu bil liqa'i llahi wadanda sun kai suka qaryata annabawa ko suka qaryata annabi game da ah, gamuwa da ubangiji suka ce babu tashin kiyama to sun sun yi babba hasara wa ma kanu mutadin ba zan masu shiriyuwa ba ba su zan masu neman shiriyuwa ba kada khasir alladhina kadhabu bil liqa'i llahi ghayr mutadin wato wadanda sun kai qaryata ah, gamuwa da ubangiji sun yi hasara kuma su ba masu shiriyuwa bane halin su Allah اها اي mu eh eh الذين عشتموا أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون akwai kuma min al-damiri fi yahshuruhum eh, yahshuruhum ne to wa in ma nuriyannaka ba alladhina iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'un thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun wato ko dai an nuna ma sashen abin da muke yi musu ba'adi da shi na azaba wato cikin rayuwarka wato Allah na ce ko dai mu eh, cikin rayuwarka mu nuna ma wani abu da mun ka shirya musu na azaba ya same su ka gani aw na tarfaina ko kuma mu kyale har mu karbi ranka qabla ta'dibin gabanin musu azaba amma kada ka damu fa marji uhum mako masu zuwa gare mu take ثم الله shahidun ala ma يفعلون sannan ubangiji wato halarce ki ga ko kuma mai gani ne ga abin da suke aikatawa min takazibin na karyatawa su da wa kurin da kafircin su koyo azibu ma ashadda azab zai musu azaba ta tsanani wato ko ga an yi musu azaba ko baka gani ba kada ka damu Allah na nan tsare da su Allah ta Allah sa mu cikin na to ci gaba wa li rasul kulli ummatin min al umami rasul kowace al'umma daga cikin al'ummomi suna da manzo wanda Allah ya aiko don shiryar da su fa idza jaa lokacin da manzonsu ya zo musu fa kadzabu suka karyata shi qudiya bainahum bil qist sai ayi hukunci tsakanin su da adalci fa yu'azzabu ay musu azaba wa yunjir rasula Allah shi tsada manzo wa man saddaqahu da wanda ya imani da shi wa hum la yuzlamu su wadanda na karyata ba azalunta su bi ta'dibin bi ghairi jurmin ay musu azaba ba da laifi ba ay musu hakanan wa kadhalika nab'alu bi haula hakanan wadanda suka ƙaryata ta wannan zamani ga annabi su ma za a aikata musu haka nan kulu. Waya kulu na madha in to idan an ce azaba za ta zo sai ce yaushe mata hadal wa'adu yaushe wannan wa'adi ke zakkuwa har ma maimakon su mashe shi wa'idi sai su ce wa'adu alkawali domin alkawali na alheri ne har wannan abu da kake cewa na azaba ai mu alheri ne kuma yaushe zai zo in kuntum sadiqin in kun zama su gaskiya fi ciki kul قل أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون to ku yi wannan aya da ta ce da an ka tambayi annabi yaushe azaba za ta zo sai aka ce ka ce musu la nafsi da ranni ban iya mallaka ma na tun kuɗe wani cuta wala na an ko ban iya jawo wani alheri zuwa ga kaina balle in jawo shi ga wani ko ko in hana shi ga wani illa ma sha Allahu an yaqdiru ni alai sai abinda Allah ya so ya bani iko a kansa fa kaifa amliku lakum hululal azab in ya zanni ban iya kawo azaba ga kaina ban iya tunkuɗe ta kaina ban iya jawo alheri abin ban iya tunkuɗe ban iya jawo wani alheri ga kaina to ya zan iya jawo muku wata azaba kun ga din kenan ba mai iya cewa ya jawo ma wata azaba sai in Allah ya kama ita in ya zan annabi haka ne kuma duk halittar da ba annabi ba ta yi kamar annabi ba ta wa iya kawowa saboda kuwa shi ta kansa li kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da iyakar da an ka bata ai muddatan maluma tana da mudda sananna li halakin ga halaka sun sun imani idan ko kuma sun imani in mulkin su ya kare ga abin nan idza da ajaluhum lokacin da ajalin mutane ya zo la yastakhiruna sa'atan ba su jinkiri ga wannan lokaci da anka ba su sa sa'a wala yastaqdimuna kun ba su iya gabata kun ku diba lokacin da turawa na da mulki mai karfi sun komi da ne da su ba su tsammanin komi ana cikin haka sai Allah ya hidda hitila tila ka koya mutane aikin soja Ah, an yi yaƙi an ga rakin su kamar da yadda aka ga na mutane to dan me za ku mallaka mu ku ba mulkin kai sai gashi kun gani wato abin nan amma da cikin natsuwa ne ba zai yi ba hmm. <laughs> kun fahimta ko eh, saboda ka in Allah ya tashi amsa mulki ga mai mulki amsa shi mai sauki ne in ya tashi bayarwa kuma bayar da shi mai sauki ne hmm. duk dibara ka wani bi in kana mugunyar dibara don ka tsare mulkin kasan nan za ka yi dibara da za ka ture shi hmm. Allah ya ce kada ka damu da girmanka eh, Allah zai tsare ma amma in ka ce ka damu da girmanka to Allah zai karbe shi inda ba ka sani ba kun gane ko to eh, wala isa saka mun sannan kun ba mutum eh, ba yiwa al'amarinsa ya kare tun lokaci bai yi ba ko kuma ya samu abin da Allah bai bashi ba tun lokaci bai yi ba bai yiwa sai lokaci ya zo kamar yadda bai jinkirta haka nan bai gabata to ci gaba. Kul ka ce, A wata ku bani labari, ba ku gani ba, in atakun azabun lahi, azabu, in azabun Allah ta zo muku bayatan da dare, auna haran ko ta zo muku da rana. ma za ya sajil minhul mujrimun wato menene masu gaugawa masu laifi ke neman gaugawar azaba gare shi yana yi wata zo kowane lokaci neman gaugawa mi kake yi fihi wal udhahir mawdu'ul mulmari asali ma za yastajiluna minhu shine asali menene suke neman gaugawa sauka azaba gare su wato kenan ana mamakin su saboda abin nan saboda wauta ai ka kaulika idza ataita ma za ta tutini in zo ma mi za ka bani wal murad bihi at tahwil tsoratarwa ai ma aza mastajalu mi girman abin da suke neman sauka shi wanda yake yana yiwa shi sauka da rana ko da dare Allah ya tsare thumma ma wa وضع آمنتم bi, قال أنا wa كنتم a su bai zama wa kashin kuma idan azaba ta sauka gare ku kamar yadda kuke nema amantan biyu sannan za ku yi imani da shi za ku yi imani bayan saukar shi wanda yake imani da ba a karba a ce al'ana yanzu za ku yi imani domin in mutum na musun azaba lokacin da azaba ta taho zai imani da ita ya san gaskiya ce to sai a ce masa yanzu imanin ka bai da amfani yanzu za ka yi imani bayan ka gani Mm, wa kar kuntum bi tasajun alhali kun zan kuna neman kuna izgili da shi kuna neman zakuwa shi da gaugawa kun fahimta ko mm. a lil istibhami summa lil tartibi sannan shin sannan ka gane to eh, ci gaba ثم قيل للذين ظلموا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون kamar a yi barawo abin nan gargadi bari sata bari sata shi kenan sai da na a kama shi za a yanke hannu ya ce na tuba tuba ban za ce sai an yanke hannu kun fahimta ko nan tuba ba ta amfani tuba ba ta amfani sai ya zan ka bari tun ba ba ta wurin hukunci ba

shi ne ɗauka ba a sani ba eh. ya dawo da shi ya ce shi ne da ya da shi kamar misalin mutum ya tsaya ba nan masallaci eh. sai daga ba ba mu sani ba kuma ya dawo da shi ya ce za shi dai na rito a ah, wanda ya sata daga masallaci ba yanke masa hannu domin kowa na iya shigowa cikin masallaci eh, sai wanda ya sata daga inda ba bai iya shiga don a gidan wani ne ya fitar da shi ya koma da shi ya koma da shi an ganshi yana komawa da shi sannan aka ce ma waɗanda sun kai zalunci zuku azabal khuld ku dane azabar dawwama cikin wuta eh, allazi takhalduna bi ku dane azaba wanda kuke dawwama ciki hal tujzauna ba za a saka muku da komai ba illa jaza'an bima kanu takasibun wace sakamako ga abin da kun kaza kuna aikatawa bima kuntum takatumun takasibun sai abin da kun kaza kuna yi na sana'a na zunubi yuqalu lahum zalika za a faɗa musu haka nan wa ka annama qad amanu bi kamar sun yi imani kenan bayan sauka wa qad waqa alhali ya auku kama kanu ya takiduna kamar yadda suke itikadin sa wa yukhadabuna bihi kuma kamar yadda ake musu magana da shi tabkitan don abin nan don eh, kunyatarwa fi mashhadin yashhadunahu al'ana wata ga wuri wurin gani cikin cikin tsakanin mutane kenan wanda za su gani su shaida su ce sun yi imani a ce to imani bai da amfani kenan to eh allazi allazi ba allazina ba allazi takhaluduna fihi hmm? Qur'ani nace ba a iya sayar da shi

ما أنتم To, suna inna alhaka inda ma yukhbaru bihi munkiruhu wato gaskiya lokacin da yake mutun na musun gaskiya aka taho masa da ita an kace ga ta la ya sadi an yarda hu bi hujjatin bai iya cewa a a mun bai iya kawo ta hujja wadda za ta karkatar da mutane wala ya sadi an yusaddiqa kuma tunda bai yarda da ita ba bai iya cewa eh gaskiya ne li'annahu yara bi zalika istislamuhu lahu domin in yace gaskiya ne kamar ya saki kenan alhali girman kai ko sai ya hana shi wa kibriya uhu ya ba girman kansa yana hana ya saki ya saki ya saki ya kama maganar gaskiya wa ya tazazzal tijahu saboda haka sai ya dora abin nan taraddudi ka annahu yuridu an yastawthika wa laysa lahu yaqin kamar yana son ya ce eh haka ne amma kuma bai da yaqini Kulu, a haqqun ma Kulu, shin abin da kake faɗa nan gaskiya ne ya Muhammadu, min alwa'id nake cewa al'azabi da azaba qala allah ta'ala qabla an yaqa su'al minhu wato allah ya ce gabani a tambaya annabi shin abin nan da kake faɗa gaskiya ne ce eh wa yasaluna ka suna tambayar ka haqqun shin abin nan da kake faɗa gaskiya ne ai ma Atana abin da kai muna wa'adi bihi da shi min azabi wal na azaba da tashin kiyama shin gaskiya ne kuli Eh, gaskiya ne haka ne wa rabbi na nan tsaye da ubangiji na gaskiya ne hula lahaqqun kuma shi lalle mai gaskiya ne haƙiƙa gaskiya ne wa ma antum bi mujizin kun ga an yi ta takidi da yawa lalle shi haƙiƙa gaskiya ne wa ma antum bi ne ku kuma ku zan ba masu buwaye ubangiji ba duk abin da an ka ce zai zo kuma ba ku iya hanawa ah, Allah tsare to ci gaba wa وضمت ما بالأرض لافتدت به وأثروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. To wai da wa ƙara azabu lokacin da azaba ta sauka ga masu musu law anna li kulli nafsin zalama ma fil al jami'an lam tadabbi da wato abinda a cikin ƙasa duka an mallaka shi ga rai mai zalunci mai musun gaskiya a can na a ce yau duniya duk ta zan naki lafta da bida ta bayar don ta yi fansar ranta da shi ranar kiyama kun gane mai musun gaskiya ranar kiyama sai da an ce masa duniya duk ta ce zai ce don Allah a karɓe ta ni in huta ga ta yi fansa da shi sannan wasarun nadama sannan su koye wato bakin cikin da suke yi nadama ala tarkil imani ga rashin imani lamara ra'ul azaba lokacin da sun kai ga azaba ko wato azab ko nadama ba su iya bayyanawa sai su yi ta koye ai a asawun shugabanni su koye ta a faye su shugabanni su koye nadama da suke ga mabiya alladina ala wanda suke koye suka sun kabatar makafata ta'ayyir don su ce ai ku ka badda mu don me kuke na dama saboda haka sai su ɗora jin kunya kuma a sa musu kunya mai tsanani wa qul ya bainahum bainal khalaqi sannan ai hukunci tsakanin talikai bilkiri da adalci wa hum la yuzlamun mutane ba a zalunta su da komi ala ala inna ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا باتو كمان كسول على كما أنا أتكي هنوسا أتيتوه don kowa ya hankalinsa ya natsu kun muhimta ko to abin nan adatu tanbihim zakara ba da talwihim bi anna nafsa zalima law kana laha ma fil ardi lam tadab wa bayyana annaha la tamliku wa la yumkinu laha an tamlika al-arda bayan an ce ƙasa da komi da, rai zaluma ta mallake ta da ta bayar don ta tsira kuma na an ka ce to kuma ku diba ba ta iya mallaka komi inna lillahi ma fi samawati duk abin da a cikin samai da abin da a cikin ƙasa na Allah ne saboda ka in kai zalunci babu wani abu wanda zaka bayar ka tsira daga kai fansa da shi ala ku saurara inna wadallahi haqqun wa'adin Allah gaskiya ne abin da yace zai zo zai zo ba ba shakka ba mai hana shi ah, walakin akthar ma amma mahiya mutane la yalimuna zalika ba su haka nan ba don haka suke wasa suna izgili Allah tsare mu to huwa yuhyi wa yumiit wa ilayhi turja'un huwa yuhyi wa yumiit Allah shine ke rayarwa kuma shine ke matarwa fi duniya anan duniya wai la una kuma zuwa gare shi ake mayar da ku a lahira wa yujazikum bi amalikum saboda ka sai ya saka muku da muyagun ayyukan ku ko kuma da ayyukan ku na kwarai wa hunan tahat adillatu tauhid nan an kare wato hujjojin tauhidi wa fi ma yati bayanun li adillati risala nan kuma don a tabbatar da manzanci shi ma gaskiya ne gashi nan يا ayyuha قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة To, ba an ce don abinda za a tabbatar manzanci ba, mine ne manzanci, ar risala a hassu minan nubuwa. Wato, in an ce manzanni ku taso to annabawa ba su ba amma in an ce annabawa ku zo to da annabawa da manzanni duk za su zo kun gane ko hmm, wata saboda kashe manzanci ya yi zama sama hmm. to fan nabiyyu rajulun aw hallahu ilayhi menene nabiyyu in an ce annabi mi ake nuhi da shi wato mutum ne wanda yake Allah ya yi wahayi zuwa gare shi bi inda wata shari'a liya amala bihi huwa wahada don shi aiki da shi shi kaɗai. wa idza umira bi tablighihi ila ghairi an ce fada ma wani ko matarka ko ɗanka ko wani mutum ko mutane wa huwa rasulun ya zama su faqadin qad'atil martabatani martaban nan biyu ta annabci da risala duk sun yanke bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama li ithbatin nubuwati war risala fa qala ta'ala don Allah ya tabbatar da akwai mun annabci akwai manzanci waɗanda yake sun kare zamanin annabi shine waɗannan ayoyi da attafi wato kun gani idan mutum ya ce an sauko min da wani abu to ya ya ƙaryata ya ƙaryata annabi ko da ya shi tsaye balle har ya ce ya gaya ma mutane ya zama zon Allah kenan kun gane ko eh, abin da yasa ba gane wasu manyan abin mutane waɗanda sun kai irin ƙarairayin nan ba don ba su yi da'awa annabci ba kun ga Ahmadu Gulam da ya yi da'awa annabci nan da an gane shi eh, amma ko ta yaya kace an baka wani abu daga Allah to wannan kafirci ne kariyata annabi ne kuma ƙaryata qur'ani ne Allah ya kun gane ko in eh? kamar masu salatul fati kun dina cewa ba lafzin ta aini ba shin hidar da an kai shin hidar na a ce bakari ya ce yana son Allah ya bashi wani abu an ka sauko mai da shi wannan shi a kafirci sannan faɗa da musulunci kuma ya ce in mutum ya karanta ta ta daidai da karatun qur'ani har sau dubu abin shida akwai wani littafi da aka ce ma dubu sittin kuma abin nan abin um, um, a ce kuma in ka karanta wata addu'a wadda ba ta yi kamar ta ba ma kana da ladan annabi saba'in wato kenan kamar kahi annabi muhammadu domin qur'ani ya ce la nufariqu baina ahadin min rusuli ashe wanda ya ce ya yi annabawa saba'in ya ce har ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam samun lada. Um, wato ba ma annabawa ba manzanni kun ga wannan abin kun ga rikicin da a ciki Allah ya tsare mu faɗaitarwa da kahirci Nike da kahirci za ka kwadaitar da mutum ba a ce fata kirbin Qur'an manya kafu wa id ba? Aiwa ta babu shakka. Kuma ba Yahude ma ya yin wannan. domin ba yahudi ai ya yarda musa annabi ne ba. allah ne ya yarda a ta tashi yau bai yarda abin nan rumanci ne wannan eh, wato ko abin nan ko yahudu bai yarda da wannan magana eh, eh suna da annabi kuma sun yarda akwai annabawa kuma su suna cewa ba sun ce tahi ba hmm. ta'dilu ba an kace ba ya an kai ya kana daidai ko eh, daidai ne an ce yanzu kana daidai da mutum goma wato kenan ba kowane ɗaya hito ba ka hishi hasa sau so tara ba ko haka ba to shi kenan eh. a ci gaba da karatu ya ayyuhan nasu wato nan ana kokarin a tabbatar da manzanci ko tun wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijin wannan ya tabbatar da kenan Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama don shi muna wa'azi kitabun fihi ma wa alaikum wato ya aiko muku da littafi wanda yake cikin sa akwai abin da yake don amfanin ku kuma akwai abin da yake zai cuce ku don ku don ku gudane shi wa huwa alquran shine qur'an wa shifa'un kuma warkewa ne liman fi sudur ga abin da a cikin zukata min al aqaid fasida na wato aqida wanda ba daidai ba imani wanda abu da ba daidai ba shine wannan littafi ya taho don shi nuna muna abin da daidai ko kuma shakka don ya nuna muna abin da gaskiya yaqini wa wahudan kuma shi qur'anin nan shirya ne daga bata wa rahamatun lil mu'minin kuma rahama ne ga waɗanda sun kai imani da shi kun fahimta ko to ci gaba ina tambaya ne wajen mun riga mu wuce ku bar bayan eh. baya ci gaba قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير عما يجمعون قل بفضل islam. الإسلام wannan musulunci wannan hukunce hukunce da an ka kawo muku kyauta ce abin da falala ubangiji wato ba don mun cancanta ba rahama ce ta ubangiji kyauta ce tashi wa bi rahmati kuma da rahama shi shine qur'ani fa bi zalika da wannan falalan nan da wannan rahama mutane falyabrahu su yi farin ciki wa khairu min majma'un yin farin ciki ko kuma qur'anin da anka su, wa'azin da anka su, shi ya fi ga abin da suke tarawa na al'amari na dukiya kun gane to ci gaba قل أرأيتم ما kul ka ce ara'aytum wata ku bani labari ba ku gani ba ma anzalallahu abin da ya saukar ku gare ku min rizqin na abinci faj'altu minhu haramun wa halalan shi abincin nan maimakon ku yi amfani da shi sai kun ka sanya wannan haram wannan halal daga ciki kamar bahira da sa'iba abin nan da motsai maimakon ku yi aiki da hukuncin ubangiji sai kun ka dora sa hukuncin wanda kuke so kul ka ce Allahu azan lakum shin Allah ya muku izini ku kawo wannan sabon hukunci fi dalika tarim wa tahlil la a a bal ala Allah ya mu wato kuna kaka ƙarya kawai kuna jinginawa ga Allah domin duk wanda yayi wani hukunci ya halatta ko ya haramta ba abinda Allah ya halatta ko ya haramta ba to yayi ƙarya ya jingina ga Allah kawai ai takadibuna bin nisbati dalika ilayhi wato kuna yin ƙarya da jingina wannan abu zuwa ga Allah wakafa kafa bihi zajina Allah ya isa ya zama mai tsawa liman abta bi gairi itikanin ga wanda ya fatawa ba da ya tabbata ba ka fuka fuqahai hadar zamani kamar sashen malaman wannan zamani ba su gane abu ba sai su faɗa wa azhara al-islamu al-jalil hmm? eh, wa al-isma al-jalil wace abin nan alallahi Waƙaddama alal fi'ili wato an ka ce bal alallahi tabtaruna an ba ce tabtaruna alallahi ba dilalatan ala kamali qubhil ibtira'i alallahi don a nuna kenan yin ƙarya wannan komi mutum ya na na hukunci kamar ya jingina Allah ga ya jingina ƙaryan nan ga Allah ne yayi ƙarya ya jingina ga Allah kun ga himu muni ko wani mutum kace yayi ƙarya yaya zaka abin nan yaya zai ganka balle ka jingina ga abin nan yanzu mutum ya yi ƙarya ya jingina ga wani mai iko a gan shi to yaya zai zauna balle ubangiji wanda yake shi halitta su to ci gaba وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما ظن الذين يفترون على الكذب منين zaton waɗannan da ke ƙaƙa ƙarya suna jin ginawa ga Ubangiji a ranar kiyama suna zaton a ya sabuna annahu la yu'aqibun suna zaton Allah ba zai musu azaba ba la yanbaghi hadha al-husban wannan zato bai kamata wala hata lahu bi washin min alwujuh ko baya da inganci ga kowace hanya thumma qaba ala in'amil lahi bir rahmati wal falali ala nas bi irsal rusul ilayhim sannan ya tawo da ta'qibi bisa ga wannan ni'ima da Allah yayi ta kowar abin nan ni'imar da ya ta falalace da rahama shi ga mutane da aiko manzanni yace inna allaha la zufani ala nas Allah mai yawan kyauta ne ga mutane bi amwalihi ya basu dukiyoyi wal an'am da dabbobi wal in'ami alaihim da ni'ima gare su ya ba su hankali wa inzalil kitab kutubu ya saukar da littafai wa irsalur rusul ya aiko manzanni wa bayyana lahumul asrar ya bayyana musu asirrai allati la tastaqillu uqulu bi idraki wanda yake hankula ba su iya tsayuwa da fahimtar su wa irsha wa arshadahum kuma Allah ya shiryar da su ila ma yuhamu min umuril ma'ashi abin zuwa ga abin da ba a iya fahimta shi na al'amuran rayuwar mutane walakin na kasara amma mahiwa mutane la shukuru ba su gode ma waɗannan ni'imomi ba su gode ma waɗancan ni'imomi masu girma wala yusrifuna mashaa'irahum ila ma khuliqat ba za su yi amfani da tunaninsu da hankalinsu ba ga abin da ah, an ka halitta waɗannan ni'imomi saboda su wato na abota ma Allah a gode masa to ci gaba